أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau na ga wata na? na? <laughs> to akwai kilafa kenan yau muna sha shida ga watan rajab amma akwai hoyan da suka tafi akan sha bakwai hijira tana da shekaru dubu ɗaya da da da hudu talatin tara. Allah muke roƙo ya datar da mu ya sa aikinmu ya zamanto don Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya amince da ragowar rayuwarmu ya gafarta mana kurakuran rayuwarmu da ta gabata muna cikin wannan littafi na sharhu sunna na babban malami imam al-barbahari rahimahullah inda muka yi tattaki muna cikin shafi na ɗari da bakwai, inda malam yake fayyace mana yanayin yanda ake samun shugabanci yace da farko shugabanci yana iya faruwa da in manyan gari suka taru suka zaɓi ɗaya suka ce shine shugaba ba lallai sai in maza da mata yara da ƙanana 'yan birni da na ƙauye duk an taru an yi zaɓe ba a ahlul hilli wal aqdi a samu waɗanda suke kulla abu su warware shi wayanda in abu ya kulle wa mutane su suke iya warware shi idan abu ya warware kuma su suke iya kulla shi wato wayanda suke da hangen nesa kenan dottawa za su iya taruwa su yi ittifaki kan wane ya kamata ya zama shugabanmu kenan sauran ainihin gama garin jama'a kuma sai su ce sam'an wada'atan mun ji mun bi to da wannan hanya ce ta farko da ake zaben shugaba kamar yadda haka aka yi wajen zaben abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu domin manya-manyan sahabbai ne suka taru aka yi ittifaki akan cewa tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amincewa a sallar mu to me zai sa ba za mu amince masa a jagorancin rayuwar mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe shi ya jagorance mu a lahirar mu me zai samu kuma ba za mu yarda ya jagorance mu a duniya ba yana da rai fa yana gidansa yana kwance yana jin mu yana nan yace abubakar ya zama liman a sallah in har ya yarda ya zama shugaba a sallah mu kuma me zai hana ba za mu yarda ya zama shugabanmu a rayuwarmu ba suka ce eh lalle ka san ko wanda suke da wannan tunanin sun kai a ce masu iya warware abin da ya kulle ko masu kulle abin da ya warware masu hangen nesa ne to da haka aka zabi abubakar siddiq radiyallahu anhu ko kuma muka ce wato mataki na biyu da ake samun shugaba wanda yake kan mulkin ya yi wasiyar cewa idan Allah ya sa na kau ina fatan wane ya zamanto khalifa na saboda me saboda tun ina nan ma mutum ne mai kokari mai hazaka mai kaza mai kaza don haka bayan ni ina ba ku shawarar ina mai umurta ku da ku yi wa wane mubaya'a a matsayin shugaba na naɗa muku shi to wannan hanya ma ana bi a samu sarki sarkin da ya gabata ya naɗa wanda zai zo mataki na biyu kenan abun nan eh mataki na biyu kenan kamar yadda abubakar as-siddiq yace bayansa ya naɗa umar ko gashi nan al'amru Sani. mataki na biyu lamma hadarat abubakar wafatu lokacin da mutuwa ta riski abubakar ikhtara umar ibn sai ya zaɓa wa jama'a umar ibn Wa khattab hu sai ya ayyana shi badalan anhu ya zama canjinsa ana fahimta yace bayan na kau canji na na zaba muku umar kuma dama duk duniya bayan annabawa babu waɗansu sama da abubakar da umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da haltu ma'a abubakar wa umar wa kharajtu ma'a abubakar wa umar sannan ya taba hawa uhudu uhudu ta girgiza a lokacin akwai usmanu akwai umar akwai abubakar ya ce ke udu nutsu manzon Allah ne a kanki da kuma waliyan Allah guda biyu manya-manya da kuma shahidi guda ɗaya usmanu ibn affana kenan kun san shi kashin shi akai ko kuma a'a waliyin Allah ne da shahidai guda biyu umar da usmanu duka kashe su aka yi wa'annan wa'anda Allah ya ba su garanti ne manzon Allah ya tabbatar Sai sayyidina abubakar yace na yarda muku da umar ya zama khalifa bayana kuma ba a yi ja'in ba shi yasa malam yace wannan ma wani mataki ne da ake zaben shugaba shugabanku yardajje ya zaba muku wanda zai maye masa bayansa kamar yadda abubakar ya zaɓi umar ɗan khattabi radiyallahu ta'ala anhu fatani almuslimuna wa adau musulmai ko suka shaurare shi suka ce sam'an wa da'atan suka ji shi suka yi masa da'a wa hadhihi hiya tariqatu thaniya wannan hanya ta biyu kenan da ake zaben shugaba min turuq eh, ko min turuq imamati daga cikin hanyoyin da ake bi don a tabbatar da shugaba wa an yaktara waliyul amri waliyul lil'adi Shi shine waliyul amri shugaba na wannan al'amarin na musulunci ya zaba wa musulmai waliyul ahadi a wato wanda zai jibinci wannan al'amari allahiq wanda zai zo nan gaba ya da zai zo ya zama to khalifansa kamar yadda hakan ya faru kenan ba da mautihi bayan mutuwarsa fa'ala abubakar haisu eh, haka ne ko? kama ko? kama fa'ala abubakar kamar yadda abubakar siddiq ya aikata haisu ikhtara umara ta yadda ya zaɓi umar ɗan khattabi ya zama shugaba al'amru talib sai al'amari na uku wanda shi ma ana samun shugaba da haka ba lalle ne shugaba sai an zaɓe shi ba ba lalle ne kuma sai na gaba ya ce ya zauna ba a'a al'amuru salis idza taghallaba wahidun minal muslimina idan ɗaya rinjaye aka yi har aka juya aka murda sai ɗaya rinjaya wa akbar annasu li imamatihi mutane suka rusunar da kansu game da shugabancinsa fa innahu yakunu amiran wa imaman lahu to da haka ma yana iya zama amiran wa imaman lahu shugabansu jagoransu mislu ma hasala min abdul malik ibn kamar yadda haka ya faru daga abdul malik marwana kagan abdul malik ibn marwan ya hau khalifanci bayan muawiya ya kau da ma'awiya ya zo barin karaga ya yi wasiya da cewa yazidu ya maye masa yazidu ɗan mu'awiya to bayan yazid dan mu'awiya ya tafi to sai kuma yi har yi har har abun ya kai ga an ɗan zazzarewa juna ido to Abdulmalik ibn Marwana dai ya zamana shine kan gaba duka aka rusunar da kai kuma aka yi masa biyayya aka yarda ya zama shine shugaba an gane to wannan hanya ma tana iya tabbatar da shugaba ya zama shugaba idan har aka ga waccan ba a ɗauko ta lalama ba sai aka yi har aka yi har in aka ga akwai mai karfi ciki to kar a ja da shi idan aka ja da shi zai zama sanadin zub da jini tsakanin musulmai da musulmai a miƙa wuya a sallama masa a yi masa mubaya ya zama shugaban a tafi a haka domin al'amarin musulunci ya gyaru domin wani lokacin mai zafi in ya zama shugaba musulunci yana samun gata an gane ko ya fi mai sanyi wani lokacin domin wani lokacin mai sanyi in ya zama shugaba sai to kadi na da ten wala aka biya eh shugaba ya kamata a same shi mai tausayi kuma mai marar tausayi eh mai tausayi kuma marar tausayi eh in aka zo ta gefen aikin Allah la ta'khuzkum bihima ra'afatun fi dinillahi ba tausayi wajen zartar da addinin Allah amma idan aka dawo wajen 'yan uwa kuma ruhama ubainahu kai ka same su suna tausayin juna haka ake son shugaba ya zama mai tausayin mutane in ana zaune salum alu in kuma aka taba addini ya zama to tamkar zakanya ta aihu an ce ana so a dau yaya yaya kuka gani akwai sauki to haka ake son shugaba kar ya zama na kawai duk yanda aka yi ce to nan gidon ku eh yanda kuka gani dai ku dai duba dai a ah, kai musulunci bai samu shugaba ba ba haka ake yi ba to haka kamar yanda ya faru da Abdul Malik ibn Marwan fa innahu lamma hasala al-ikhtilaf lokacin da aka samu dan sabani ba'da wafati Yazid ibn Muawiya bayan Yazid dan Muawiya ya rasu wanda shine khalifa bayan Muawiya kuma da ne ga shi Muawiya din fa inna Abdul Malik ibn Marwana sai kuma Abdul Malik ibn Marwan ibn Hakam qama bil amri sai ya tsaya ya karbi wannan ragama wa kana rajulan shahaman mutun ne ingarma haziman wanda yake da himma kawiyan yana da karfi kazan <laughs> ba wasa eh wana fa Allahu bihi Allah kuma ya taimaka an samu amfanuwa da shi Allah ya amfanar da musulunci bihi da shi da kuma shugabancin nasa wan aqadat bai'atuhu kuma bubai'atsa ta kullu wasani almuslimina lahu musulmai kuma sun shaurara masa sun rusuna masa wa adau sun masa biyayya fakana fi zalika khairul lilmuslimina karshe sai ya zama alheri ga musulmai yanzu idan da an ja da sai ai ta zubar da mutane ai ta kashe kashe Karshe da aka sallama sai abun ya zama alkhairi ga musulmai maimakon adawar da za ta faru cikin gida sai aka tura ta waje kawai aka rika buɗe garuruwa ana ta ƙara daula ana ta turawa gaba daular musulunci tana ta ƙaruwa ba ya fi ba ai rashin wayewa ne musulmi ka tsaya kana fara da ɗan uwanka ka zo kana rikici da musulmi kamar mutumin da zai zo yana dambe da yayansa ne ko yana dambe da yayansa wai ya ce na fi ka son baba ya ce ƙarya kake baba na wani to waye ne ba naka ba a ciki eh kai musulmi ne ni musulmi ne mun zo muna fada kuma wai mu ƴaƴan musulunci ne dukanmu ba a yi rashin hankali a wurin ba ya kamata mu gano waye ya saba wa baba kai ne ka saba wa abinda baba ya ce mu yi ko ni eh ni na saba wa abin da baba ya ce to ka dawo mu bi abin da baban mu ce mu zama daya ko ba haka bane to haka musulunci yake bukata waye ya saba wa musulunci cikin mu ni ne ko kai in ni ne to in bari in dawo mu bi abin da musulunci yake yace kamar yanda kai kake kai sai mu haɗu mu zama daya mu zama ƴaƴan musulunci amma ba wai mu zo mu ta dambe ba wannan zai ƙara karya mu yan wani gidan kuma sai su ji daɗin ƙara samu ko kuma su ji daɗin komawa gefe su mana dariya jama'a haka ne ko ba haka bane to haka fa musulunci yake yanzu a muke na'am fa hadhihi yadrab wayannan sune hanyoyi allati tasbutu biha al imam wanda shugabancin jagora yake tabbata imma bi ikhtiyari ahli al-halli wal aqdi ko dai ta yanda masana warware al'amari masana yadda za a kulla al'amari su da kansu ne za su yi zaɓe su zaɓi shugaba su zaɓa muku sarki wa imma bi an ya mm, hada sabiqu lillahi ko kuma shugaban da yake kan mulki idan ya zo rasuwa ya zaɓa muku wanda zai zo ya maye masa Asabi shine shugaban da ya riga wanda in ya zo mutuwa zai zaba muku allahik wanda zai zo ya riske shi ya karbi wannan karaga kaga wannan mataki kenan wa imma bi an bi an yataghallaba wahidun min almuslimina ko kuma ɗaya daga cikin musulman ya rinjayi saura wa'anda ake kokarin takara da su ɗaya ya fi sauran ƙarfi sai rinjaye su hina ma yakuna lahum ko imamu yayin da hakan sai ya zame musu shugaba wa ya kaza'u nasu lahu mutane kuma su rusunar da kai zuwa gare shi su yi masa biyayya wa anqadu lahu wa yanqadu lahu su lija wato su jawo su yi biyayya lahu gare shi To haka fala ya juzu li adin bai halatta ga wani mutum daya an ya shaqqa al asal muslimina ko an ya shaqqa asal islam shine al'asa ƙarfin musulunci muna da sandar mu guda ɗaya da ita muke kare abubuwan mu kare yanayin mu mu kare addinin mu kare kanmu in abu ya taso kawai ka lallaba ka karya mana ita ka kyauta to haka ƙarfin musulunci yake baya son wani ya ware ya ce ya fita daga da'ira shi baya ciki shi baya a yi da shi ba za a yi da shi ba wannan tamkar ya ƙarya. sandar musulunci ne wa qawluhu bi ijma'il muslimina ai da yace za a zabi shugaba a bisa haɗuwar musulmai gaba daya la tafham fi hadha annahu la budda min ikhtiyari musulmina kullihim ko kullum. kar ka dauka wai musulmai gaba ɗayansu za su zo su yi zabe wa kal hasili fi khilafati usman ko haka ne kuwa walakin yasulu zalika haka ne walakin yasulu zalika bi ijma'i ahli al-halli wal alani abinda ake nufi ma'abota sanin ya kamata wanda suka san yadda za su warware abu in ya ci kurkude sannan kuma idan abu ya warware yadda za su kulla shi ya dauru yayi kyau irin wayannan dattawa su ake nufi ajima'i na ɗin ba wai kowa da kowa sai ya yi ƙuri'a ba a dai manyan gari suka yi zaɓe dottawa suka zaɓi dottijo ɗaya suka ce shi ne sarkinmu to ku saman wadatan shi yasa kuke ganin sarakunanmu na addinin musulunci har yanzu da haka ake zaɓensu ko sai mun yi ƙuri'a a mulkin turawa ne wannan sai kowa da kowa ya zo ya yi zaɓe mace ma ta zo ta yi zaɓe yaro ya zo ya yi zaɓe namiji yayi zabe mace ta yi nagari na ƙauye kowa na jeji sai an yi zabe wannan tsari ne na turawa na rashin yarda na rashin shu na rashin dottawa amma mu a musulunci muna da dottawanmu gidanmu in babanmu ya zaɓi abu mu mu yarda da shi gidan kuma in babanku ya zaba mun yarda to wayannan dattawan kawai su ne suke haduwa sai su zaba mana sarki mu kuma sai mu ce mun bi shi yasa sarakunanmu na gargajiya har yanzu da haka ake zaɓe su yanzu sarkinmu nan mun sabu mu sai dai addu'o'i kawai ko to haka saboda ne saboda mulkin asalinsa na musulunci ne domin dubba sarakin da ake ce musu sarakunan gargajiya kawai an ɓata musu suna ne amma sunansu sarakunan musulunci kowa da tutar shehu usmanu yake itin ƙaho a nan inda yake zaune wannan kujerar yana wakiltar musulunci inda ya sarakunanmu ne na nan to don haka kunga da haka ake su. ba wai lalle ne kowa da kowa in an samu alul alli wal abdi kal hasili fi ahdi abi bakar kamar yanda hakan ya faru a lokacin mulkin abubakar siddiq khalifancin Abubakar wakal hasili kamar yadda hakan ya faru fi khalifatu Usman lokacin kalifancin Usman fa inna allazi tarahu hum alu shura wa inda suka zabe shi sune masu shawara dattawa wa inda suke haduwa su yi shawara in abu ya taso a gari dattawan da suke hada kai su yi shawara ya za mu fitowa da al'amarin nan da ya taso ya za mu yi warware wannan matsala ina za mu fitowa wannan al'amari to irinsu ne suke haduwa sai su yi zaɓe manya-manyan sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh su ne suke haduwa a wancan lokacin kamar yadda ya faru a lokacin Abubakar Siddiq da Usman ibn Affan fa inna allazina taruhum ahlu shura suni ashabu shura ke wa humul baquna min asharatil mubashirina bil janna sune ainihin lagowar goman da aka yi wa albishir da aljanna Mutun nawa kenan suk legowan din mutun nawa Mutun nawa ne malam Musa mutum biyu mutum bakwai tun daga abubakar da umar a kwance ga usmanu kuma ya bar wasiya dama su nawa ne to shi bayan wa'annan sauran bakwai din su ne a ahalus shura din su da suka jagoranci shugabanci su ne ragowar goman da aka yi wa albishir da aljanna an gane Eh, in ka cire abubakar ka cire umar ka cire usmanu saura bakwai ko to wa'annan ragowar su ne suka yi zaɓe su ne kuma aka yi shawarwari da su kuma a cikin shawarar kowannensu ya cancanci ya zama kalifa a cikinsu to amma a lokacin sai suka tafi akan cewa aliyu na biyu ya zama shugaba an gane ko duk da dai an samu matsala mu'awiya a can shi ma yankin sham an girka shi a matsayin khalifa to anan ne aka samu matsala aka rinka dan haka ana haka har lokacin da Hassan ya zo ya warware wannan matsala bayan sayyidina Aliyu da Hassan ya hau karagar mulkin wato da ko kuma kujerar babansa sai ce to shi ya sauka ya bar wa muawiya don kada a samu zubar da jini tsakanin musulmai da musulmai to haka sai sayyidina hasan sai ya janye wa muawiya dukansu su kuma quraishawa ne dama kuma khalifanci da shugabanci ana samun sane a cikin wannan tawagar a lokacin ana so mutum ya zama cikin ƙuraishawa ya fita matuƙar ya dace ya cancanta sai dai in bai cancanci shugabanci mutane ba ko da daga cikin ƙuraishawan ya fito to in bai cancanta ba sai a sa wanda ba ba ƙuraishi ba domin hatta lokacin da annabi isa zai zo zai tar da mulki a hannun ƙuraishawa idan mahadi, zurriyar su hassan din zurriyar sayyidina hassan ne ko husaini wanda kuma kaga ƙuraishawa ne na'am na'am walam yatar tarba ahadin ala dalika babu wanda ya fito na fito da wannan zaɓe, bal Ajima'u ala imamati usman duk sun haɗu sun yarda da zaben da aka yi wa Usman an gane ko lokacin da aka zo zabe na uku sayyidina Umar shi kam Abubakar Siddiq ne yace inna tafi a a Umar ko to bayan Umar ya yi shahada sayyidina Usman kuma wayannan bakwai ɗin su ne suka zabe shi Aliyu Abdurrahman Sa'd ibn Abi Sa'id Eh, zubair falha su wayannan bakwai da suka rage bayan wayannan hukun cikon goman da aka yi wa albishir da aljanna to su suka haɗu suka yi shawara suka jagoranci zaben sayyidina usman sannan kuma aka yi ittifaqi aka yadda qauluhu la yahillu li adin an yasbuta eh, an yabita malan a can cikin bayanin sa imam albarbahari ya ce ba ya halatta ga mutum ya kwana lailatan dare guda wala ya an laisa alaihi imamu Ba ya ji a jikinsa wai don ba ya da shugaba ya kamata ka ji a jikinka in dai har ka kwana guda ba ka tunanin kana da wanda yake shugabantar ka a musulunci ya kamata ka shiga matsala don bai kamata ba ka kwana guda ba ka ji a jikinka kai a musulunci akwai wanda kake jin shugabanka ne ya kamata ka samu damuwa in dai har haka ta faru domin ka shiga cikin wani hali da musulunci baya buƙatar musulmi ya shiga ya kamata musulmi ko da yaushe same shi yana da jagora yana da shugaba yana da wanda zai dangana al'amarinsa zuwa gare shi wanda kuma zai karbo al'amari zuwa gare shi shi yasa yace la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa alayhi imamun barran kana aw fajiran ashe dai kana da shugaban wannan shugaba barran ne biyayya ga Allah ne Dari bisa ɗari sai ‘yan ɗan kurakurai ko ku fajiran ko ku mai yawan laifuffuka ne In dai shugaba ne na musulunci ko yana yawan laifuffuka matukar ba wai yana saba wa musulunci ba ne yana kuma umurtar ku da sabon Allah bane to ku yi masa biyayyar haka kar ku damu da laifinsa in dai laifin fajircin a kansa yake yi ko kuma yana ɗan yin wani abu na dukiyar ƙasa kaɗan amma kuma yana ƙyale ku kudan addininku sannan aikin addini ya taso yana taimakawa addinin to wancan abin da yake yi halin gafiya ne ko na ɓera mm-hmm. ko halin dila ne ko na kura kar ku damu da shi matukar gefen addinin ku yana kokartawa an gane ko yafi a ce ba ku da shi yafi kuma ku yi zanga-zanga ku taso ku ce za ku ture shi to a lokacin kuma komai ma sai ya tabarbare gara ku lallaba a haka yafi Allah ya taimake mu to shi yasa malam yake kana baran aw fajiran idan aka ce bar mutumin kirki cikakke fajiri kuma ba kafiri ba ne amma kuma yana yin shi shine fajirin mutum an gane ko to duk da haka dai ya kamata a ce dai akwai shi shugaban ne ya fi ba babu Allah ce mu mu na muke na yace wa hazihi ko kuma hazihi mas'alatul muhimma kun ga wannan matsala ta shugabanci muhimmiyar matsala ce mutane su zauna karazide zube ba su da shugabanci matsala ne don haka abun yana da muhimmanci kwarai jiddan shi yasa mala yace jiddan kwarai wahiya annahu la yajuzu lil insani baya halatta ga mutum an khuruja an jama'atil muslimina ya fita daga taron musulmai Wa inda suka tsaya suke yi wa addinin Allah aiki cikin hannu guda tawaga guda ana yi wa musulunci hidima kai ka ware kanka ka koma gefe har ma ka dawo kana ta yau kuma kuna da kaza ko kai kan ka ware kanka baka ciki matsala ne ka hudda kanka an jama'atil muslimina wa shakka asabba'a ka yaga ka keta wannan sanda ta biyayya fa innahu in fa'ala zalika in ku har mutun yayi haka wa bata lailatan ya kwana dare guda wa laysa lahu imamun bai da shugaba ya taqidu imamatahu da yake kudurta cewa lalle shine shugabansa a addini to fa haza kala ariqatal islam min unqihi kamar ya cire dangwalin musulunci a wuyansa yanzu idan aka daura dangwali daga wancan turkin zuwa wancan aka haɗa tumakai a ciki duk tinkiyar da ta zare wayan ta fita idan kilkeci ya zo wa zai fara kamawa ita to tamkar mutum ya cire wuyansa daga dangolin musulunci da sauran musulmai duka suka ainihin jingina wuyansu da ita to idan mutum ya cire kansa daga wannan jagoranci tamkar ya cire kansa daga dangolin musulunci bi ma'ana annahu kana ma'al muslimina tamkar kana tare da 'yan uwanka musulmai ne wa murtabidan kuna daure wuri guda ma'al muslimina tare da musulmai falan ma kharaja lokacin da mutum ya fita an da'atil imami yace shi ba ruwansa da wannan limami ko shugaba fa innahu aqa'a al-irtibata ya cire ya tsinka ya yanke wannan dauri wannan hadi bil muslimina da aka hada shi da yan uwansa musulmai aka yi musu dangwami daya mislu sigari al-aghanami kamar yanda ake yi wa kananan dabbobi kaga ba raƙun ma ake wa dangoli ba ba shanu ba su waye tumakai awakai su ake wa dangoli gharil aghanam kananan dabbobi allati yuj'alu laha hablun wanda ake musu igiya mumtaddun miƙakkiyar igiya doguwa wa fihi darakatun wanda ake sa masa turaku sannan a sa masa ainihin wato menene ake ce masa igiyar da ake daurawa a wuyan mu? akuya me sunanta rane kan ne eh na igiyar ta lara doguwa ce ai to mu je a haka ya fi babu dai an gane ko sai a sanya wa kowace maballinta wanda za a ɗaura ta da shi an gane ko eh, yau dai bahaushen arewa ya ga na tsakiya yau Allah ya kyauta an gane ko to shi yasa malam nan aka kwatanta da mutanen da suke da'ira tare da musulunci tamkar suna kan danguli daya kowanne yana nan jikin maballin da aka balle masa bai wuce ba kenan shine fassarar waya kifa inda amrihi wa nahi ya tsaya inda aka yi masa umarni ya dakata daga inda aka hana shi kar ya wuce gona da ini an gane ko idan kuma ka balle kai gaba to ka saba Allah ya kyautu a darkatun tudu tudkhalu fiha ru'usa tigharin ranami. kamar wannan maballi da ake sanya wuyan ƙananan dabbobi sai a balla li tahfazaha min al-biya'i don ya hana su bacewa dukansu idan aka wayi gari sai ka tarda tumakan ka wuri daya amma idan da kyale su kai ba dauri fa kowace ta yi abin da ta ga dama wata ran in sun kwana ka gansu duka to wata rana fa zaka ga ba ɗaya ko ba biyu an gane ko to shi yasa Allah subhanahu wataala sai yayi mana dangoli shine musulunci tare da dokoki shine wannan ɗauri kowa da inda Allah ya tsaida shi yana da kyau kuma a wayi gari a same mu duka dunkule wuri guda ba tare da mun saba wa juna ba muna ɗamfare da wannan igiya na jagoranci Allah ya mu yusamman ana kiran wannan igiya dangoli wa shabba al-ijtima al-muslimina sai aka kamanta haɗin kai na musulmai ala a akan shugaba ɗaya zalika da hakan sai aka maida shi tamkar gambo ne faman kharaja an da'atil imani duk mutumin da ya fita daga jagorancin liman faqad kala hadhihi rifqa kamar ya rifqa kamar ya cire kansa daga wannan dago dangoni wa ta'arraba lidhiyai ya bi bijurat da kansa zuwa ga bacewa don daga zarar ka fita daga wannan dangolin kana shirin bacewa kamar mutum ne asuba ta yi kowane dattijo ya taho masallaci an zo an haɗu an yi sallah sai ce shi ba sai ya je masallaci ba shi wannan limamin ma bai yi kai ni ba zan je ba shi sai ya tsaya yayi a gida to shi ba a lokacin shaidan ya fi rena shi yanzu nan shaidan zai raba ka da sallar ka in kai kai kade kake sallah amma in kana tare da ƴan uwanka ta yiwu shaidan din ya ci nasara a kanka sai limamin ka yi rinjaye shi sai sallaka ta karbu an gane don shaidan bai jin daɗi idan ya shigo masallaci ya ga an haɗa sahu kif yayi nan zai kuza ka hana in yazo zo zai shiga tsakaninka da abdullahi ku matse ya zo zai kurɗa nan ku matse amma daga zarar kun yi sahu irin na yan bidiya Ƙafarka da kafar wannan ta can wannan ta can sai shaidan yayi ta kutsawa yayi ta yawo kamar yadda ɗan kinkiya yake bi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk masu sallah ba sa dinke sahun to sun ba shaidan kofa zai rika kurɗawa ya shiga nan ya fita ya bi nan ya fita gaba ɗaya sai ya sassaƙa muku mugun saƙa a cikin zukatanku kana sallah ma kana jin haushin na da kai shaidan yayi tsiyar ya zo zai sallah ya dan buki a jiwon ka ce shekin kaya ko sata ma zai mu eh shaidan ne yace wannan kai hankali da shi ba zai iya maka sata ba wai sallah ce ta dame shi ba wallahi wata gila ma ci ne kin kai biyo sai kaga kana sallah kana harararsa kana gyara ajihu kaga ya gama da ku shi ma har ya gane to shi wannan shaidan ya ce to kai ba ka gani wannan yana neman wannan fa bai yarda da kai ba kaga yanda yake taba ce mu to shi wannan kan yana tsammanin ta da zamar ki ya ruwa da ina sallan to kaga ya gama da shi shaidan kenan eh sai jama'a to amma in kuna hada sahu kib annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ku yarda ku barwa shaidan kofa in yazo yaji nan kib yazo nan kib yazo nan kib sai yayi waje sai ce bari in je in tsare yan baya masu zowa da wuri wuri daga ka karuta ka gudu kar wannan raka ta tsere ma sai ni ka zo kana haki Allahu akbar ba ku su ya ce wannan ta in kai asara na samu ya samu kaga ka saba wa manzo Allah shi so yake dama a saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace in za ku je sallah ku je wa sallah kuna natse kar ka yadda ka je da gudu ko da wani abu zai tsere ma ka shiga a hankali duk abin da ka rasa in liman ya sallame ka biya in kuma kai ba haka ba to kai asara to shaydan in ya rasa inda zai yi kurda ya bata sai je ya tsare yan baya sai ya kace ta biya a hankali liman ya kusa yi ruku ba eh rap rap rap rap rap in kuma ya same ka alwala kake ce ya kake biya hankali ka tsaya alwala har a sallame eh wata ta wata ta wata sai ya zubta abun tun alwala wai wai maza maza zai yi sai ya je ya samu yana kama mu ba shaidan kenan shi ba abun kwarai ba ne ina muke fa innahu qada da ko mun koma bani to shikenan faman da an ta'ati al-imami faqad qala hadhihi ar-ribqa duk mutumin da ya fita daga yi wa limaminsa shugabansa ɗa'a Ko kamar ya cire wannan igiya ta dangolin da yake tare da ‘yan uwansa wata arraba ya bijirar da kansa ya mika kansa libbiya'i ya mika wa lalacewa ya mika kansa ga fata ya mika kansa ga lalacewa ah, falis di'ali tamkar yadda idan tunkiya ɗaya ta kuskura ta zare wuyanta ta yi gefe to ta miƙa kanta ga ɓata ko ta ɓata ko kuma ta miƙa kanta abi ga zafuna ko kyalkesai ko kuraye an gane ko walil ahwa'i in kuma ɗan adam ne ya miƙa kansa ga 'yan son rai ahwa'u ahlul bidai kenan in dai kace kai ba ruwanka da bin shugabanka da yake kiranka zuwa ga addini kai za ka yi gaba gadi to za ka haɗu da ƙuraye shaidanu kenan masu cinye imani da kuma ahalul ahwa'i yan bidi'a masu ƙoƙarin kau da kai daga kan addini su ɗora ta akan ne walaisa ma'ana annahu yukaffaru ba wai furu. ba wai hakan ta zama kafiri ake nufi ba a kana nan a musulmi amma wanda yake cikin haɗari. kullum kana nan tare da shaiɗan ya ci nasara a kanka duk da dai ba za a kira ka kafuri ba amma fa kana nan on da man Allah ya sauke ma'anahu abinda ake nufi annahu al jama'a ya rabu da jama'a ne kaga ko ka rabu da jama'a ai ka rabu da alkhairi domin rahmar Allah tana tare da jama'a wa karaja an qa'ati ya fita daga yi wa Allah da'a tunda shugaba shike da umurni a yi kai kuma baka tare da shi sannan al'umma su ne suke haduwa sai su yi wa addinin musulunci hidima kai kuma kace kai kadai za ka yi babu yadda za a yi mutum ɗaya taimaki addini shi kadai bai samu mataimaka ba sai ya samu mataimaka annabawa ma sai ake ba su mataimaka balle kai ka koma gefe a jahilce ka ce kai da haka za ka yi addini ba zai yiwu ba fasara kalbahima sai zama kamar wannan dabba allati karajat min riba'in wanda ta fita daga cikin wannan ainihin dangoli wata abdarat bisila'i ta kai kanta wajen zakuna wan nahbi wajen masu sata wasalbi wajen masu kawo kaga idan mai barawo ya ga ɗaya ta ware ba ita zai cafka ya gaba ba zaki fa ko kyarkeci ko kura shi ma nan zai yi wala ya kun ana ma baya karkace ni ba ruwana ba zan yi wa kowa ma baya ba mm, karka bari haka wale sili imamu ni ba ni da wani shugaba shugaba na Allah kawai karka yi haka fa anta wahidun minal muslimina kai ma fa ɗaya ne daga cikin musulmai musulmai kuma 'yan uwanka ne kana ɗaya daga cikin su abu ɗaya kuma kuke to me yasa zaka ware kanka walamma baya ahlul halli wal aqdi lokacin da masana ya kamata suka zaɓi shugaba fa ta tabi'un ullahu to ya kamata ka zama kayi musu biyayya don ku zama kun tafi akan abu daya an gane ko wannan shine to akwai da suka ce mini a takaita karatu ko akwai tattaunawa haka ne ko to to don haka za mu takaita din domin in akwai tattaunawan sai a yi in Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa sai mu ɗora ta walhajji ko? Na, me ya tambaya ke kama na to ba ga kwantacciya ba ga kwanci ah. ko ciki mun tashi Allah za ta wada mai tambaya na ce assalamu alaikum malam hmm. menene hukunci wanda yake amfani da hannunsa Eh haramun ne, domin an ambaci yanda ake bi a samu biyan bukata aka ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina sai dai matan su ko kuyangin su anan ne kawai za su biya bukatar su sai su zaman to ba abun zargi ba kenan duk wata hanyar da mutum ya biya biya wa kansa bukata ba ta hanyar matarsa ko kuyangarsa ba ba kuma mafarki ya yi ba to abun zargi ne shi Allah ya taimake na'am waye na'am ya cire wannan dangwali na musulunci daga wuyansa hmm. saka wakannan sai suka da aka rubuto amma wannan ba da shawara ne ga ɗalibai to kenan bata shafe ni ba don haka tunda yanzu za ku zauna a dama a'a na ce tunda za ku zauna dama yanzu kuna iya fijiro da abunku ko? to wannan dai ya rage na tunda dai kace ba kawo ba ce ikan ba na huta ba eh, <laughs> yauwa yau in tambaya ne kaga za ka yi wa min kaina da ita tunda ka kanka take waye ka je ka isa fama da ita ba ka samu kanka mafuta to Allah ya taimake mu Allah ya sa dai alheri ne. na'am akwai bayani na'am hmm. eh, a baya cikin shari'a eh, idan mai ikama yana yi kawai kukan kun shuru eh, ya gama ikamarsa illiman liman ya kabbara sai ku yi kabbara an gane ko kiran sallah ne aka ce duk abin da ladan ya faɗi sai ku faɗi ina so mutane su gane inda ladan yake a kiran sallah ne ladan <laughs> ba cikin sallah ba sallah kowa mamu ne ko falalan ladanci da ake faɗa fa a kiran sallah yake an gane ko yauwa kiran sallah nan ne ladan nan kan za ka yi koyi da shi in yace Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kace ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala annabi sallallahu alaihi wasallam ce kace la haula wala quwwata illa billah hayya ala al fala kace la haula wala quwwata illa billah har zuwa karshe a karshe kuma kai addu'a اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة إلى آخره har zuwa ƙarshensa an gane ko nan ne ake son ka koyi kwayi ladan amma ba a ikamar sai da sallah ba a ikamar sai da sallah babu naskin da ya ce akwai kwayi ladan ana don ba ladan ana sai ikama ita ce kiran sallan da tafi girma ta kusa da kabbar harama ita ake kira ikama an gane ko yauwa to sannan kuma ikamar ita ce muhimmiya fiye da barin da kuma ladan zai ɗaga murya baya domin wannan ikamar ita muhimmiya ce tamkar kiran sallah ce amma kuma ba kiran sallar a taho a zo a yi sallah ba a yi ƙoƙarin saita yanayin sallar don an riga an haɗu yanzu ba gayya ake yi ba ana cewa a yi shirye a shirya a shirya an gane ko wancan kuma ana kiran ku ne ku taho ku taho lokaci yayi an fahimta ko to Allah ce mutum ba a faɗi komi hmm. alaikum salam to a tagaita mun tagaita karatu ne saboda akwai zaman da za a yi na'am hmm. duk mutumin da yake jagorantarka ya ce maka bari Allah ne ya hana kayi Allah ne ya ce bari manzo Allah ne ya hana kayi manzo Allah ne ya ce wannan wajibi ne kai masa da'a haka kuma sarkin garinku wanda yake ku. in yayi kira yake ku zo akwai taro ku je idan kuka je a taron in ya ba ku wani umurni in dai umarnin bai saba wa Allah ba bai keta haddin musulunci ba bai yaga mutuncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ku yi sannan bai fi karfin ku ba to amma in yau umurce ku da abin da ya saba wa Allah ba ya saba wa manzon Allah ya keta kaidar musulunci ya yaga wa mutuncin ku na sam a wala qa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a yin da'a nan amma duk da haka ku yarda dai shine sarkin ku an gane wannan shine ba wai haka kawai daga zarar ya umurce ku da sabon Allah ku ce to daga yau ma ba kai ne sarkin mu ba ai akwai lokacin da kuma ya umurce ku da abu mai kyau ko to ku tafi da shi a haka a lallaba a tafi ya fi fitina domin ku ka tada fitina kuka ce sai ya sauka kun sa wani to a lokacin kuma abin da zai biyo baya sai ya fi na damu gara yana nan din a lallaɓa. kuna dai addinin ku kuna karatunku kuna samu ana wa'azi ana faɗakar da mutane ana tarbiyya bai hana ba to a ba a tafi haka kuma ku rinka yi masa addu'a Allah ya gyara shi Allah ya ƙara masa imani Allah ya sa masa son addini Allah ya cire masa son sabon Allah Allah ya cire masa mugun nufi Allah ya gyara rayuwarsa ya ta zuciyarsa kuna masa addu'a sai kaga kullum yana daɗa yin kyau garinku sai ya daɗa yin kyau ya fi kusa da fikina Karshe ba ku san inda za ta kwanta ba alfitinatu na'ima fitina bacci take la'anar Allahu man ayqazaha Allah ya la'ani mai kada ta yawa umurci ne yana bacci a cikin yan bukka sai na zunguro ta ta fado anya za mu tsaya a wurin eh ko ruwan sama ake waje za mu yi yawa to haka fitina take Allah ya kare mu ka yi addu'a addu'a dai salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ali Ibrahim innaka Majid ببركاتك يا رب العالمين اللهم أنزل علينا بركاتك يا رب العالمين اللهم ادفع عنا شر الدنيا والآخرة يا رب العالمين أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباري وأنت القاهر فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء فغفر لنا وهدنا وأولادنا وذريتنا سبل السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Kudan kewayoyin ku ko? A masu abu da guda biyu ne.